الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على أفضل الأنبياء والسلام المسلمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دفينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا في سيرة سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه wanda manzo Allah sallallahu alaihi yace ya mu'azu inni uhibbuka fillah za mu tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lahu man hada dawa annabi sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lahu man hada dawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma sayyiduna mu'az bin jabal hanyar da ya kamata ya bi da tsarin da ya kamata ya bi domin kira zuwa ga Allah النبي صلى الله عليه وسلم yana ma sayyiduna mu'az ibn jabal bayani a game da manhaji na da'awa ya ya kamata mai da'awa ya عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه ومعاذا إلى اليمن سيدنا أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه يجي lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aike shi da shi da sayyiduna Mu'az bin Jabal ila Yaman zuwa kasar Yaman kasa ce kuma wacce take ta a ahal kitabi su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tura su shi sayyiduna Abu Musa al dan gari inda dama shi ba ne su suka zo da mufasaha a musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabe su lokacin da suka zo manzal su sun ce al-imanu yamanin wal yamani yamaniyatu imani ɗan yaman ne hikima ma ɗan yaman ce ɗan sallama ya ya ya ya ya su shi eh, za su zo muku zukatansu masu taushi mutanen yaman mutane ne masu taushin zuciya sannan masu hikima sannan idan suka rika imani da gaske suke ba su sakinsa ba su tafa-tafa da imani manzan shi sama ya aika su da sayyidina mu'azu dan jabal radiyallahu ta'ala anhu da sayyidina abu musa al-ashari radiyallahu ta'ala anhu qala lahumma sai manzan shi sama ya ce musu yassira wa la tu'assira wa tatawa'a wa la tunassira yassira ku saukaka in kun je ku yi taisiri ولا tu'assira kada ku mata ma mutane kada ku sa kar ku yi amfani da manhajul ta'sir bi amfani da manhajul taysir manhaji na saukakawa ba manhaji na zafafawa ba kar ku zama yan zafi wa tatawa'a sannan ku hadu ku bi ku rika da'a ga Allah madaukakin sarki duk abinda za ku yi ku yi a ku haɗa kanku ku biyu wala tunaffira hakku watsa mutane hakku koro mutane to wannan wata tsawa nan akwai riwaya ta zo wala tahtalifa ba wala tunaffira ba kafi yi sabani ku bi a matsayin ku na masu da'awa tare kada mutane su fahimci akwai sabani a tsakanin junanku kada ku rika yin sabani ɗaya na warwarewa ɗaya na tabbatarwa ɗaya na warwarewa أحد يأمر والآخر ينحى لينا تيوى أي لينا تيوى كأي هذا قسامونا مثلا وانا حديث لا لا لا نويسر ولا تؤسر الشيخ اسم القرباوي حفظه الله يشرح نساء كل تاف نساء كل تاف نساء يربو تاف وان ديكي نسيها كما تدعوى إقامة السنة الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد يتي والتيسير مأخوذ من يسر الأمر إذا سهل واتسع إذا أكتي التيسير وأن صاموش ندقى فيه وان بيزم مجزد ثلاثي يسر الأمر الأمر يا سوقتع إذا سهولة إذن يزم من كما الأمر من يزم من يلوى هو يزوى في يسر الأمر فما التيسير يكي أبن دعكي نبي التيسير صلى الله عليه وسلم يسير ولا تعسر وبشر ولا تنفر أو الرواية وتطاوعا ولا تختلفا أو الرواية وتطاوعا ولا تذكر شين يتيكي شرس يتي أبند فمعنى التيسير أبند أكي نتي لتيسير النر اتباع نحج التسليل شين يقول تاني لا فوق هذا متاني والتوسعة سيلوى تابس أشياء الدين والسماحة سنكم نكاو مثل والتخفيف sannan da haffafa musu abin da ya zama yana da nauyi sai ya zama an rage masa nauyi والبعد عن التفصيل والتضييق والإحراج والإعنان sannan a nisanci a tafi wahalar da mutane والتضييق da kuntata musu abin da shari'a ta yalwata wal ihraj da dora musu nauyin da ba za su iya ba wal i'na da kuma sa su hakki ne ba saboda wahala الذي هو مضمون كلمة التعكيد وذنه هدى التضييق التضييق الإحراج الإعناء وذنه هدى ذكر سونة مضمون كلمة التعكيد سونة نفسه كلمة التعكيد سوكم وذن شنو لا هدى التضييق السراحة التخفيف سوقوسون سوقون شو كلمة تيسير سوق كعوة عكسي عين والتعكير ده منظر سنة ولا تعسرا فأخوذ من عسر الأمر إذا صعوبة وضاق وشق وحرج أنت موش ندقى عسر الأمر الأمر يا زمني وحنع إذا صعوبة إذن وحنع وضاق كما يكون كتا وشق يا يزمم نوي يا يزمم وحدا شين السيسي ومعنى التعكير معنى التعكير في النجم نسنكي ولا تعكر اتباق نحك التصعيد والتضييق والإعناد والمشقة على عباد الله ظل وحدا وحنوى تسألن كاوى تزاب قاوى نكون تكاوى تباين هلا مثلا شين من حج التعكير فانزال لذلك صلى يعني الله عليه وسيدنا معاذ سيدنا أبو موسى يسرع ولا تحسرع فشين ينم من حد التعسير جاء عبند أكي نفيد الشيء من حد التيسير شما جاء عبند أكي نفيد الشيء شين سيما ليشي ولقد فصر الله الإنسان على غد اليسر والسعد ألا يا أهل السكر عدم يا تدري أن تلتشي أقل سنة أولي والسعة يقول لي الواحد وكراهية الغسل والحرج سنة أن يحلم بالتدي أن تدفن أجب ضايا سن كنت دعوة ضايا سن وحدة ومن رحمة الله تعالى لإبابه تجد سنت وسيند أن لا يجي مباين أنه جعل اليسر محيطا بهم قدرا وشرعا أن مدوك سنسر في سنة سوجي يا هيو يتباين قدرا وشرعا أقد جرى وأن أن مدوك سنسر في سنة قومينا نكون الزحف na tafiyar da duniya sa mai sauki ne sai dan kai ka wahalar da kanka sannan a shari'a Allah shi ma sai Allah ya sanya ita shari'ar ta zama ita ma mai sauki فقد جعل ta'ala a kulli ghusn غص in haythu al-qadar كينا Allah ya sanya duk da ka ga wani tsanani to ka yi sauki na nan zuwa to tari idan tsanani ya tsananta yana share ma sauki fage ne yana share masa hanya ne saboda kiris sauki ne kama da ana ba'ad al-usr yusran kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sanya bayan kunci akwai sauki wancan na cikin suratul talaq kenan ko kad ja'ala Allah kulli shay'in qadara sayaj'alu Allah ba'da usr yusra suratul talaq sannan كما جعل بعد العسر يسرا نذكر سورة إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فعلت فانصب وإلى ربك فارغب سورة الانشراح وانت سيجعل الله بعد عسر يسرا ننقم منه إن مع العسر يسرا وإن kadaran الفن أكثر وأن أن Allah Allah ya kaddara duk قل يا شمال قدرا وشرعا وهذا من فضل الله تعالى ولطفه لخلقه وان ينا تم خلل الله لسوق قاوسا تباينسا وقد قال الله تعالى ان لا ينا شوى في سورة الشرح في سورة الانشراح فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وفك أن لا يش حر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما يجي سوى فلن يغلب عسر يسرين كن شي اي وزير جاي صوتي بي با صوتي بي ان لا يفقى ان بعد اسر يسرا ان بعد اسر يسرا اسري لفن كو بارا اي شي كدي اكا تاكي نانا تاوا اما يسري ام مي مي تاكي انا لفن سوليني تحت قاعدة ذكر المؤرث بعد المؤرث يقتضي أن وذكر النكرة المنكر بعد المنكر يقتضي المغايرة a bako kuma أبوكم أنسى مساواة ya ga bayanai na masu yawa da ayoyi da hadisai da ya kawo waɗanda suke nuna suke nuna suke nuna sauki da ake nufi cewa kar a matsa shine kada a matsa ba ana nufin ai sakwa-sakwa wajen karantar da bayin Allah abinda Allah abinda yake haram a bai da shi halas ba a abinda ake nufi ai manzo Allah sallallahu alaihi ya ga wani mutum yana azumi sannan kuma ya shiga rana sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wannan fa aka ce ai azumi yake azumi yake kuma yayi alƙawarin ba zai ba zai a rana zai wuni yau sun sun ce mm, mm, mm, ba alaƙa tsakanin addini da zaman rana azumi kam ibada ne na Allah ibada ce ta Allah madaukakin sarki mutum ya ci gaba da yi amma zaman rana ba addinin musulunci ba to da kai tashi amma wa yutimma sawmahu ya ci gaba da azumin sa amma ya tashi daga rana an tafi tafiya Allah madaukakin sarki ya so ka kama matafiya idan za su tafiya su aji azumi wani yake yin yake aji azumi ko ya shi ne yana neman ya mutu ana kai ya fa mishi ruwa manzon ya yi masa magana da irin yaran su lahajar su التي ليس من الفر أم في السفر أي ليس من البر أم في السفر فأي أتكين بي يا أن لا بتكرك أجني الحالية ناسك يا أقوم دي شاوة على تيثير دا أجني في كيدا هي صدك أتكين تيثير النفس أقوي تيثير الدين للصحة سوك كام متاني فسمتر الدين kada ya zama an rubuta littattafan addini amma ne an tsari ilalghaz saurance-saurance هل يزمع أفي أثر أصول دعاكي متأخروا علماء المذاهب في الإخلاء يقولنا أبطينون للمين قال لي ربوس للذات في يا بكاتي شرزي شرزي يا بكاتي حاشية حاشية بكاتي فعليكي كل ذات لا سبو دي دي ميد في لبل ولي دوران سدوران شعزن شعزن سلم مغانا سلم مغانا تيسير الدين الفحر fahimtar rubuta littafai fahimtar da mutane sannan daga ciki eh, abin nan muhaqabatul aqli mu'asir lokacin da za a yi magana da mutane to a yi musu magana da irin zamanin da irin zamanin abubuwan da suke cikin zamanin su su za ka zo kai musu bayani a ba abubuwan da ba na zamaninsu ba ne. shi kenan sai kuma ka ce akan haka za ka zo akwai wani lokaci da ake karanta zahir boci kila wasu za su tuno yana karanta mu Yau na ce a wani baji na bayi bayi magana bayi kullum ka bude gidan rediyo in karatun shi ake shekarun baya sai ka ji kawai na bayani kan baiwa ina jin ka ta yan wajen dariƙarsa sai da suka daina sauraron sa saboda to mu ba mu da bayi ba nan bayi nake ba amma yana ce ne sai ya karanta rabin hadisi ya ce shi kenan sai darasi na gaba idan ya sake zuwa darasi na sai ya sake dawowa baya mas'alar bayi babu mukhatabatul aqli al muhasib ba baya cikin tafiyar sannan daga ciki akwai tafsirin karantar da shi wajen karantar da addinin a sauƙaƙa ma mutane shi kan shi duk nan manzon da sama ya umarci suna yin na معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه سيدنا أبو موسى الأشعري دولنا دعت ثم أنا يذكر ولا تعسر تيسير الدين الفهم تيسير التدريس التيسير في التسميث والتعريف صنع التيسير في مخاطبة الناس أظن بإذن الله تمام البعاري ألا يجب أن تيسير شو عمضى يا غلاب سيكا يا ذوكو هنا شو شو شو مية مية ونمي يجي زواجي لا تجي fari huduma wai bayani zai ma mutane yake so ya buga misali da tuwo da liya, amma ya kai kusan minti goma sha biyar yana buga misali akan tuwo da miyan nan bai kai zuwa ga maksudinsa ba shi ta kashe malam ba'ari Allah ya ji kansa muhimmin wannan shine yassira wa la tu'assira wa tatawa'a wa la tunassira hadu biyu shine nace a wata riwaya da Imam Bukhari ya ruwaito ba wata fawa'a ba shine wa bashira wa la tunfira domin tafshiri na kishiyar da tanfiri tanfiri na kishiyar da tafshiri to mu koma cikin littafin fa qala lahu abu musa sai sayyidina abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce masa inna lana bi ardina sharaban lallai a kasar mu muna da wani abin sha da muke yi yusnahu min al-asli wanda ake yin shi daga zuma yuqalu lahu al-bid'u sunansa al-bid'u kin ne ini ne na zuma zuma ce ake duka ta a sa mata ruwa sai a barta sai ta tsumu sannan sai a diba ana sha domin a yi maye domin a yi maye ini ne ake yi ko ka ce kunu ko tsini yadda ka fassara shi ne sai a cika zuma a haɗa ta da wasu abubuwa waɗanda za su ƙara zuma ta idan mutum ya sha wannan lokacin kamar a ce zuma kai a zuba mata ruwa a kai sati biyu a cikin kuma an zuba mata wani abu kenan ya a ba ana sha an gane ومن الشعير يقال له المسو sannan muna yin wani tsini a garinmu shi kuma ana ce masa alimizu shi kuma ana yin sani daga shari'i al-imam al-asir alayhi rahmatullah a cikin al-nihaya fi gharib al-hadith yace ba tsini ba ba ba ba ba ba shahid ba kawai akan yi daga hinfa sannan kuma akan yi daga az-zurra az-zurra masa ana yin sa da masa ka samu kuku ce suna yin sa a kasar yanan sunansa a jirgin Kala sai mazan sama ya ce kullum muskirin haram dukkan abin da ya sa ba ya haramun ne, bai da matsaloliyar da suke ce. Ashe abin da hadisin nan ke nuna mana idan za a yi da'awa, ke sa malamai suka ce, da'awa tana bukatar abu uku, kai da za ka yi da'awa. ana buƙatar ka san nuna kala uku na farko al-ilmu bima tad'u ilayhi wa huwa al me da awaye san musulunci abin da yake kira zuwa gare shi al-ilmu bima da ilayhi huwa islam abin da zaka kira mutane zuwa gare shi musulunci nan kasansa da farko kenan sai mutum ya san musulunci ba da awa ba ilimi shi yasa malamai suke rubuce rubuce akan fannin yadda bai da awa zai taskifin kanta ya ilmantu ya san ilmoma na alƙur'ani ilmoma na sunna ilmoma na na na fikru ilmoma na qawaid qawaidul ghulu qa'idodin ilmoma mutum ya san su daga cikin da sai masu ban sha'awa da aka ware musu wannan littafin a shigin sulka gazawi da kafatul da'iya an sha bayani kan wannan littafin da muhimmancin sa a inda ya kawo nau'ukan zakafa ko ilmoma guda shida da ake buƙatar wajibi ne mai da'awa ya zama ya ahala kansa a cikin su al-thaqafa al-islamiyya al-diniyya cikinsu. الثقافة الإسلامية الدينية دون al الدين al شيء الثقافة الإسلامية الدينية يكون في سنة القرآن ده da السنة ده da الفقه ده da الزحف ده قواعد الفقه دم متن يسوى سلم الثقافة العجبية اللغوية سلم واي وإلي من لغة ميدا أواي سن لغة يسن أدبي أدب اللارج سنية سرفي أدبية سنية سوتي لما القرآن نزل للغة الأرض ya so kane da lugar larabci idan ya zama ba san larabci ba to mai da'awa ana buƙatar ya zama yana da asakafutu tarihiyya ya san tarihi ya san tarihin musulunci ya san tarihin al'ummatai kafin la kafin musulunci ya zo sannan ya san tarihin abinda tarihin bayan musulunci sannan ya san tarihu al-quwwatil mu'adiyyati lil islam tarihin kungiyoyi masu karfi waɗanda suka yi fada da musulunci domin ya kalli shi kuma zamanin sa ya yake kasan tarihin da ka mutun ya karanci bannan da ta suka ba musulunci na hol sannan mutun ya san tarihin su tarihin al al salidiyya huquq al-firinja yakin da turawa suka yi da musulunci har hamla ta mutun ya karanta su hamla ta campaigns ɗaya bayan ɗaya har tara suka yi biddal islami wal musulmi to duk mutum ya san wannan tarihi sannan na hudu at-thaqafatu al-ilmiyya mai da'awa ya san wani abu na dan kimiyya kimiyya haka ba a ce sai ya kare kare a ciki ba akwai fasalolin da za su iya tasowa a matsayinsa na mai da'awa sun shafi biology sun shafi physics sun shafi chemistry to ya zama ya dan san wasu abubuwa sama sama a cikin irin waɗannan ilmoman waɗanda ake kirga su a cikin al'ulum tabi'iyya the natural science ya san sannan na biyar ya san al-thaqafatul ya san social sciences su ba ya san tarbiyya ya san economics ya san sociology ya karanta su a na musulunci ya ciki sannan ya na turawa ciki waɗannan ilmoma sannan na shida ya zama yana da asakafatul waƙariya ya san abin da ke faruwa yau a duniya ya rika bincike ya rika karanta jarida ya rika sauraron rediyo ya rika karanta intanet ya rika bincike a dukkan fagage da ake da su na samar da labaran duniya wannan da yanzu yanzu nan abu zai faru a duniya labarin sa an riga an yada shi an san shi to kaga al-ilmu bima yad'u ilayhi sanin musulunci sannan na biyu al-ilmu bi halil mad'u sanin wanda kake kira shi ne suke ce maka psychology da'awa ko ilmun nafsi da'awi ko su ce masa psychology da'awati ko su ce ilmun nafsi da'awi ilmun nafsi mutum ya san ilmun nafsi psychology na mutanen da za ka kira idan baka san su ba zai su kwashe maka kafa manzon da sama ya karanta da sayyidina mu'azu da sayyidina abu musa al-ashari radiyallahu anhu har a hadisi man sama yake innaka ta'ati qauman ahla kitabi ka san mutanen da zaka je wajen su mutane ne da suke da ilimi suna da littafi suna da attaura ko suna da injila sun san abubuwa da yawa wanda kai baka ma san su ba sannan sai na uku shine al-ilmu bi kayfiyati da'awa. ilimin sanin yadda ake da'awa lafaz na da'awa al-manhaj ad ya ake da'awar ne ya ake yi ya ake yi sanin tabi'ar mutane na tasiri a cikin sanin hanyar da za a kira su sannan duka biyun nan su kuma in an san su an san yadda za a kira su amma kuma ba a san da me za a kira su ba kaga da matsala kaga wannan duka abubuwa ne da manzo Allah sallallahu ya faɗaitar ya karantar yi umarni da mai da awaye zama ya san su to shine sai ce kullu muskirin haramun duk abin da ya sa ba ya kiyaye wannan حديث ان maganar manzo من زعل المسلمات فقال لي معاذ يا سيدنا معاذ yace kai baka karɓi alqur'ana kai abu musa al-ash'ari ya kace karanta alqur'ani da قلت أقرأه في صلاتي وأنا راحلتي وقائما وقائلا سيدنا أبو موسى الأشعري يتني إلى قرنت القرآن من جرما في صلاتي إلى قرنت أسلع إلى قرنت القرآن أسلع فانسيا أنم وأنا راحلتي سنة إذا إلى قرن أبو هوانا ina karanta alkur'ani Allah ji kuma malam Jafar na tuba jin shi yana yana ba da yana yana yana yana yana yana ba da bayani yace daga Kano zuwa Zaria yakan yi izifi shida ko shi yake tuki da kunne na shi a rediyo yace yace yace daga Kano zuwa zuwa Zaria yakan yi izifi shida kuma shi yake tuki yana tuki shi yana tilawa kaga wa ala rahibati ko wa qa'iman sannan ko a tsaye nake nakan karanta alqur'ani alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qa'idan wa qu'udan ina zaune ma ina karanta alqur'ani saboda ai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru allaha fi kulli ahyani hadisi ne sahihi manzon kuma ya kasance yana ambatan Allah a kowane yanayi ya tsinci kansa Qur'ani mai girma ko shine babban zikir أتفوقه تفوقا يعني شيئا بعد شيء ina karanta shi kuma daki daki kada ka ji an ce ina kada ka ji na ce ina karanta fi salati wa rahilati wa qa'iman wa qa'idan kaza ta gudu gudu nake yi a'a ina karanta shi shay'an fa shay'an shay'an ba'da shay'in abu sai daki daki nake karatu ba irin karatu hasan ba ana la aqra'u al-qur'ana hasan أزل متينا كانت القرآن ور ور ور ور ور إن على رموم الزمن كن لا تسياقي ونوجي حبيب الخطر في سنة كانت القرآن إن يد متانا مزيكي كانت أشبا هذا متين يرأسك تاري تكلموني وير نتهاجي قال سيتي فقال معاذ ني رواية سيتي في معاذ يتي لكني أنام ثم أقوم ni ina yin bacci na sannan ya kiyamun layi sai ya karanta alkurani a ciki a hatasibu naumati kama ahtasibu qaumati sai in yi fatan Allah ya bani lada a baccin da nayi kamar yadda nake fatan Allah ya bani lada a cikin kiyamun layi na kiji bacci da mutum zai yi domin ya samu nishaɗi a musulunci yana da lada bacci ka bacci dan ka huta domin ka samu damar ibada ga Allah ko damar bincike da nazari wannan ma Allah madaukakin sarki na rubuta ba mutun lada Allah ba zai ban mutun haka nan ba wannan ina ga gata da tunci wannan qala wa ka'anna mu'adhan fuddil alayhi mai riwaya yace wa ka'anna mu'azan kai ka ce kaman mu'azan kenan fuddil alayhi an jifita shi akan abu musa al-ash'ari wato abu musa al-ash'ari سيدنا معاذ بن جبل ياكيش تاي وبقم انتبا وكأن معاذا فضل عليه أي فكأن معاذا فضل على من على أبي موسى الأشعري صار أبو موسى الأشعري أقرأه في صلاتي وعلى راهدتي وقائما وقائدا شيكم سيشيني أنام ثم أقوم أنام ثم أقوم فأحتسب قومتي naumati ka ba a hatasibu qaumati yadda nake fatan Allah ya bani lada a kiyamun layina na to haka ni ma nake fatan Allah mu da haka nake fatan Allah mu da guji ke bani lada a cikin baccin da nayi domin wannan baccin ba na yi shi bane kawai dan irin baccin ka talallu bacci ne ma na zubin kila ba wani bacci bane na a zo a gani ana ba bacci a tebur. saboda tsabagen nazari to sai dai mutum ya haka da littafin ya san ture shi sai dan durkusa haka in ya samu koda na minti 15 ne shi ke nan sai ya gagice ya share fuska kuma a cigaba da kwari to ka ga yin wannan kenan a hatasibu naumati kama a hatasibu qaumati ilmuhu ilmin ilminsa عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من أراد الفكر فليأتي معاذ بن جبل ai ko da bai malam bai wannan babin ba a cikin fadailuhu da aka fada mana a baya ai mun samu ilimin sa ko ko manzo Allah ta sama yana ware shi karantar da shi ilimi sannan manzo sama yace wa a'lamuhum bil halal wal haram mu'adh ibn jabal sannan khudhu al qur'ana min arba'ati wa dhakara minhum mu'adh ibn jabal ka gani sannan ikhtiyarin shi da manzo Allah ta sama yayi ya aika shi kasar Yaman dalilun ala annahu min al ulama هناك سيدنا عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا متى شينا يتي من اراد الفتحة دون لكي فتكه فليعش معاذ بن جبل ويزو جم معاذ بن جبل ان كان سنك تامو فكه فسنو سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فكه فكه ظل هنا سنة فكه فكه دمع نسع تشرع فكه دمع نسع ميزيكي هم فينفعك Oh. mu tashi تشهد بهاتين ne. القاعدتين تزول إشكالات كثيرة وهما da waɗannan ƙa'idojin guda biyu ne ta zulu iskalatun kafiratu Ruɗani da yawa za su kawo da sanin waɗancan ƙa'idojin guda biyu ne, ko kuma da sanin ƙa'idoji guda biyu, ga sunan za a ambata mana su, ta zuru ishtanatun tafiya Rutani da rikici mai yawa zai kawo ga mutum idan ya fahimci waɗannan ƙa'idojin da za a ambata mana guda biyu. تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان وتفكير الأمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه سوني قائد ثالث تفاضل الأعمال سام في في والعيش وما نظام تشوفني لا تكون شيء تفاضل الأعمال في في ake أكي na ayyuka بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان wannan fifikon na tabbata ne bi tafadul ma fil da fifikon abin da ke cikin zukata min haƙa'ikin imani na tabbataccen abubuwa da suka tabbata na imani Wane na fun wane a wajen Allah kuma irin aiki zai suka yi a ganinmu, mu sallar iri ɗaya suka yi a masallaci ɗaya amma kuma sai ɗaya ya fi fifiko aikinsa wajen ɗaukaka da zuwa wajen Allah sai na wani ya riga zuwa na wani kuma ya tsaya a baya sannan idan sun tafi ba matsayi dai Allah zai aje su ba sai na wani aikin a sa shi a wani matsayi maɗaukaci na wani kuma a sanya matsayin aikinsa a kasa kuma duk aiki iri dai suka yi kuma mun gan su me ya jawo wannan bi tafadul ma fil quludi min haqaiqil iman abubuwan da suke tabbatattu na imani idan sun tabbata a cikin zuciyar mutum to su ne zai sa ayyukan su fifiko a kan da waninsa ɗaya kenan ƙa'ida ta farko ce wa tafsirul amali lisayyi'ati sannan kuma da aka ce ayyukan alkhairi suna goge munanan ayyuka na sharri وصوما بحسب كماله ونقصانه وجن ونن تكون ونن عيش النك ونقصانه كوكما توايسا إذن عيش دمتين ييني كرفيني تقول تبتهم أن جنها قائق الإيمان دم تسير زم عيش دمع الغير كفر عنه سيئتا يقوجي مسا ونساقو قوة الهجي بكي كنسا نفهم شو أنه عيش وبهذا يزول الإشكال الذي يريده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه إن صوم يوم عرفة يكفر سنتين ويوم عاشوراء يكفر سنتين وبهذا ما ليس فهمت أن القائل جنب دادين يزول الإشكال rudani zai الذي يريده من نقص حظه من هذا الباب وندع وندع وقال وستكسن شيء كي غبان سيازم ياتا ويقمن فهمت ونن باب سواء أن قائد وجه قدابي وش قائد وجه تفاضل الأعمال من تفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان وتقفيه العمل للكائنة بيوتنا وتقفيه العمل للسيئات بحسب kamaluhu wal kusani mun gane ai in kana son ka in kana son ka'idar kamar misali ce mutum تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان تقسيم العمل للسيئات بحسب الكمال والنقصان بحسب كماله wa nuqsanihi gwaggwadon yadda aikin ya cika ko kuma aikin ya tawaya to da fahimtar waɗannan ka'idojin guda biyu ne da malam ya kawo su rudanin da wanda bai da rabo a fahimtar wannan babin yake kawowa alal hadisin ladhi fihi a hadisin nan da aka faɗa hadisi ne hasan al-imam abu dawud rahimahullahu ta'ala ya ruwaito shi a babu ma ja'a fi nuqsanis salah الإمام أحمد Ahmad ya rawaito shi a cikin musnadinsa الشيخ الألباني يا إنجل كاش أشيو صحيح وآلي داوود فإن يا إنجل كاش أشيو صحيح الجالي الصغير ودك حديثي لي حسن حديث ينا شيوا حديث ينا شيوا إن صوم إن صوم يوم عرفة وانا با با با با شيبة لحديث مسلم يقول دون حديث أشيو كتاب الصيام استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة الإمام أبو داود الزيام ويتوش حديث إنس عيسي ما حسن أفوى إن صوم يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم للي أزم الرانة عرفة ترك وزن بالبجة يكفر سنتين ينا قوي مبتن زنبنش كبولي ويوم عاش ويوم عاشوراء أيوة صوم يوم سنة wa yaumi ashura sannan azumin rana ashura goma ga watan al-muharram yukaffiru sadakan yana goge ma mutum sa na shekara daya ku ci hadisi mun bai ci hadisin ai to a shekh al-imam al-qayyim alayhi rahmatullah yace da fahimtar waɗancan ka'idojin guda biyu da aka baka yan tagwaye tagwayen ka'idoji to in mutum ya fahimta to zai kau da wannan rudanin da wani yake wasu suke kawowa wanda ba su da rabo a fahimtar wannan babu shi yasa ne suka samu hudu a cikin kwakwalwarsu sai suna cewa to ya za a yi a ce mutum ya yi azumin ashura an share masa zanubinsa na shekara ɗaya sannan mutumin da ce kuma ya yi arafat azumin arafat shi kuma za a yayi masa na shekaru biyu to kenan ba mai da in wata shekara ta zo kai ya sake kenan ya jira ko ba haka ba ne? sai ya jira sai ya jira sai ya shekara uku in yi shekaru uku sannan sai ya sake sannan kai ya sake sai wasu shekaru uku sun zo so da ya samu shekara uku fa an goge masa alhakinsa zunubansa waɗanda suka kasance na shekaru uku sakamakon yin azumin ranar arafat da kuma azumin ranar ashura shi ne al-imam al-qayyim alaihi rahmatullah yake cewa in ka fahimci waɗancan ka'idojin guda biyu to wannan rudanin zai tawo a gare ka domin ga yadda bayanin yake shi ne yace qalu suka ce fa idza kana da huda iman to idan ya kasance al'adar mutum ita ce kullum annahu yasumu yawma arafata cewa shi duk lokaci yana yin azumin arafa fasabahu kuma yayi azumin sa wa sama yawma ashura a sannan yi azumin ashura to fa kaifa yaqu tafkiru salati sinina kullu sanati ya za a yi a ce goge zunubai su tabbata kuma a kowace shekara zunubai shekara uku to ya za a goge wa mutum zunubansa na shekara uku kuma duk shekara ta yayi kaga sun kawo iskani ko babu iskani wa ajaba ba'dhum malam ya ce wani daga cikin malamai ya ba da hamsa an haza game da wannan bi anna ma fudila an tafkiri yunalu bihi darajat ai wani daga cikin malamai ya ba da amsa ya ce da aka ce shekaru uku nan kayi arafat an goge maka na shekaru biyu kayi ashura an goge maka na shekara ɗaya shekaru uku kenan sai ce to ai abin da ake nufi shine idan aka goge maka zunubanka na shekara ɗayan nan in ka cika fa sharuɗan a baka waɗannan a goge maka zunuban sai aka goge wa mutum shekara ɗaya na shekara ɗaya ta sanadiyyar misalin yin azumin arafa ashura ai shine na shekara ɗaya za a goge ma mutum ko to shi kuma idan mutum ya arafat na shekara biyun nan ya sai a da suka. akwai bambanci tsakanin a goge maka zinabi amma ko ba a ƙara maka daraja ba da kuma a goge zunubin ka sannan a ƙara darajar ka a wajen Allah a ƙara darajar ka a cikin aljanna akwai bambanci ko babu bambanci ne a fili shi ne ɗaya daga cikin malamai ya ji abin da ake nufi wallahu a'lam idan kai sa'a kai azumin ashura ashi shi ake fara yi a shekara ko kamar yanzu ai mun yi a watan da ya wuce to idan mutum ya yi sai a goge masa zunubinsa na shekara ɗaya idan arafat ta zo ya cika sharaɗin a goge masa ba sai aka goge masa zunubin shekara ɗaya sannan arafat ta zo tara ga watan zulhijja watan ƙarshe kenan shi kuma sai wannan azumin na arafat sai a goge masa na shekaru biyu goge wannan ba ana nufin goge zunubi ba tunda bai da zunubin an riga an goge masa na shekara ɗaya to sai ai amfani da wannan sai a ce a daga darajarsa a kara masa matsayi a wajen Allah ya kara samun matsayi a wajen aljanna a cikin aljanna idan da Allah madaukakin sarki ya sanya shi ne a cikin as-salihuna sai a ce a kara darajar sai zama cikin shuhada idan ya kai matsayin shuhada ne sai a ce a sa matsayin sai kai matsayin siddiqai ai ana samun matsayin siddiqiyya ko daga cikin abin da ke sa mutum ya zama siddiqi akwai yin gaskiya wala yazalu rajulu يصدق حتى يكتب إن الله صديقا أما بليك مزين النبي با وزين ما وحي بمكتسب فاني ان أنبتع أكيبا بارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتعب فاني ان أنبتع أكيبا تأيكي لذا قيل لك ما أنبتع با الله أعلم حيث يجعل رسالته أما وأن منازل غداؤك منزلة الصديقية منزلة الشهادة منزلة الصلاحة وذلك وأن لما تعقن غداؤك ومتنزي يسام سيسام درجة أو غير ألا سننقبه ذاك إيه زمان تعقد وأن باين ألا ألا يحدى كدس فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصل أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وخفى بالله عليما سيأتك درجة متن sakamakon yin azumin arafat an goge masa zanubansa na shekara biyu to tun da zai zanzan zanuban shi ke nan to faku da rajatu sai a taga masa matsayinsa mun gane ai قال يا ويا لله العجب ka yi mamaki abun Allah abun mamaki tabbata mamaki tabbata ga al'amarin Allah alaita abda idza a bi hadhihi al-mukassirati kulliha ina ba da a ce idan bawa ya zo da waɗannan masu goge masa zunuban baki ɗaya an an anhu sayyi'atihi zama an yi sa'a sun goge masa zunuban nasa bil jima'i ba'dha ila ba'd ta hanyar haɗuwar sashin su da sashin zai zo sai su goge masa zunubansa ya zo kwata-kwata bai da kowane alhaki ranar lafira malam sai ce wata firu bi haza bi hadihi wa shuhutun bi shuhude amma fa mu sani a goge ma mutum zunubai to kuma akwai wasu sharuɗa wa mawqufun ala intifa'i mawani'i mawani'a fil amali wa kharijihi sannan kuma wannan ya ma mutum zunuban da goge mata موقوف على انتفاء موانع يا تعيني أكن قروا موانع أبوه عند ذات حان عكي قوة أن قول لي مصر في نبان في العمل عكيكين أيكي شي كنشي وخارجي لوجم أيكي أفاي موانع التقفير أفاي أبوه عند ذات قوة نمكا لنكي سحان أقول لي مكا في نبان سنفع رمي عكيكين أيكي قوة سنفع رأى وجم أيكي فعلا سيبقى أولا مثال سنفع ذات إسام موانئ تغفير السيئات في العمل نفسه سنة ذات إسام موانئ تغفير السيئات في خارج العمل أو جن عيش يجي يواب تني عيش دا أكا إذا أنا تعالى يا سيناش إدن باوايش زي أفعالي ده وانا يهودي بس وانا سنبي وانا تعهودي وأما سي أتعهودي ترنكي وانا دليلي أتفر عيش sai zama ya hana Allah ya gafarta masa ya goge masa zunuban ko kuma a wajen aiki mun fahimci wannan fa in ajima al-abdu idan bawa ya sani annahu ja'a bi shuruti kulliha cewa ya zo da sharuɗan nan duka da ake neman su ba shi dama a amfani da ayyukansa na alkhairi domin goge masa zunubansa wantafat anhu al-mawani kulluha sannan waɗannan tarnaƙai din suka zama sun kori gabaki ɗaya na izin ya ka takfiru to a wannan lokacin ne gogewar zulban za ta tabbata an samu mai intifa'ul mawani'i sannan an samu tawaffur shuruti dama waɗannan su ne su ne alhukumul wada'i guda uku wujudu wujudu ne wujudul asbab sannan ne tawaffur shuruti sannan ne intifa'ul lawani to idan aka samu wannan to shi ke malam sai ce wa amma amalu amma kaga aikin da shamalatul gafalatu wanda gafala hafkana ta zama ta shafi wannan aikin ita ta mamaye shi au shamalat aktarahu ko kuma ya zama gafala da da da da da da da gafala wato rashin tsayawa mutum ya abu cikin nutsuwa ya shafi mafi yawancin aiki sannan kuma wafa kadar ikhlasa sannan wannan aikin ya rasa ba ikhlasi ga al-ghafala shamalat al-ghafalatu al-amala kullahu aw shamalat aktharahu sannan kuma ga wani abu na biyu aka samu babu ikhlasi allazi huwa ruhuhu wa lubbuhu wanda shine ruhin aiki kuma shine asali na tushe shine tushen aiki walam yuti haqqahu sannan kuma me shi bai cika masa haƙƙinsa ba walam yuqaddiru haqqa qadrihi sannan bai ba shi matsayinsa na gaskiya ba fa ayyu shay'in yuqaddiru hada da yin wannan aikin da ya tara waɗannan munanan siffofin me zai je kuma yi ai sai dai ya ƙara masa dubin zunubi ki sai dai ya ƙara masa dubin zunubi mutum ne yana ciwon kai ina fama da ciwon kai shi kenan kawai ke zai je ka ɗauko shi kenan sai mutum ya je ɗauko wata guba kuma sai ya bashi ya ce yayi ya sha ciwon kai yake ya bashi wata guba ya ce ya sha kaga gana ma ya bashi da ciwon kanshi ko kaga wannan bawan da yake batan yana da wasu zunubai to ya ji Allah ya ce innal hasanati yudhibna as-sayyi'ati kuma abin sallama ya ce wa asbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha sai ya ce dubari ya aiki amma da ya aikin nan sai ya zama a cikin aikin akwai rafkana ga falalle ne shi da yake aikin sallar da yake yana yana shushe shushe yana kaɓa taɓe bai ba san abin da yake yi ba a cikin sallar ba khushu'i babu tadabburin alqur'ani babu kiyaye rukunai ba bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallarsa sannan kuma yana yin sallar nan ne don mutane su da yana yi sannan wai wannan sallar ita yake son a ɗauka a jefe masa tasiri ka goge mishi wani zunubin da bai kai zunubin riya ba bai kai zunubin gafana ba wanda gatilai Allah ya ce matsayin su bai da al'an'amu matsayin su ne da dabbobin gida zai yi ka gumul gafirun ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك فالأنعام بل هم أظل أولئك هم الغافلون ولك أسوأ ما يصاب به الإنسان الغفلة داء الغفلة تاتش ممونة mutum ya zama gafilalle bai san abin da ya cancanta to shine sai ma ne ce eh, to wannan wani takdiri za a samu a nan fa in wasiqan abdu min amalihi idan bawa ya amunci da aikinsa sa bi annahu wafahu haqqahu cewa ya ba aikin nan haƙƙin sa allazi yanbaghi lahu zahiran wa batinan wanda ya wajaba ya bashi ya ba aikin nan haƙƙin sa zahiri da batini wato a da boye ولم يعرف له مانع يمنعه taqsirahu sannan kuma wani abu bai bujiro masa ba wanda zai hana wannan aikin ya je ya hana ya goge masa zunubai sannan wala mubtilun ya habibuhu sannan babu wani abu da ya bujiro ma wannan aikin da zai iya bata aikin min ujubin kamar yana aikin kuma yana ujubi yana jiki da kai ya isa ai mu ne muke kaza mutum sai yana sallah yana jin ai ya isa ba yana ba Allah ya isa au ru'yati au ru'yati nafsihi fihi ko kuma yana ganin kansa a cikin aikin kai suna fa ibada ba ai suna ibada to me kike ba Allah au yamunnu bihi ko kuma yana gori ya ma Allah yana aikin ko yana ma Allah gori irin na kauyawa ya munnuna alayka an aslabu قل لا تمنوا عليه إسلامكم بل yamunnu يمن عليكم من هداكم للإيمان in kuntum الصادقين أو يطلب من العباد تعظيمه ko kuma yana aikin amma yana son bayi su gan shi su zata shi wani bawan Allah ne duk da kai girma ma ce, shi wani ne a ce yana cikin masu bauta Allah aw yastashrifu bi qalbihi liman yu'azzimuhu alayhi ko kuma yana ɗaukaka kansa ga duk mutumin da ya girmama shi sai ya rika wani tsagawa kuma mu ne masu ibada sai wani yana girmama shi saboda ibada to kuma saboda wannan girmama shi nake zai kai yana mai da wancan su ne wadakantattu eh ai ba ma ka isa ka je wajen Allah ba sai ka biyo ta wajena sai ka biyo yana nuna mishi haka ya tashriku alaihi kenan aw yu'adi man la yu'azzimuhu alaihi ko kuma ya rika gaba da waɗanda ba su girmama shi ba kamar hadisi sahihi da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo a ƙarshen zamani za a samu makaranta alƙur'ani su karanta alƙur'ani su karanta sun ce ba wanda la yi bali bila har yanzu ba wanda ya damu da mu muna ta karatun alƙur'ani su suna yin ne saboda mutane su waigo su kalle su a ce su suke to irin wannan har ma wani ya kira shi da sunan shi saboda shi wane zai kila matsayin da aka bashi yace shi ya mishi kaza wani ya ce mishi malam wani ko a rubuta mishi malam wani a gaba na an taba haka wani aka rubuto mishi malam wani sai ga an rubuta mu wani sheikh ya ta fada wai sheikh wai shi a wajen shi wai sheikh ya fi malam kan haka mutanen ba suka ɗauka ko sheikh in aka ce ma malam to kai ba babba ne. <laughs> sheikh to sheikh shine babba amma aka ce maka malam da Hausa to ana nuna kai ba kowa ba ne ba ka kai nan ba to wani an rubuta takardar ga yadda shi an rubuta mai wancan shek shi kuma an rubuta mishi malam ya ta ya ce nufi da haka shi wa yara annahu qad bakhasahu haqqahu har ma ya rage ganin cewa wancan ya tauye masa haƙƙinsa ana maganin masu bauta ba za a samu ba ana lissafa masu bauta ba za a kai baka san bautar da nake ma Allah bane eh kaga mutum ya shiga wani yanayi kuma na shirme wa annahu kad hadistahana bi hurmati har ma ya rika jin wancan da bai girmama shi nan ba saboda ibadarsa ya rika jin ai wancan ya wulakanta shi fa hadha ayu shay'in yuqatiruhu azwab al-qayyim shi wannan me zai me zai me zai goge masa na sabo irin wannan wannan aikin da yayi na kazanta to a wani aikin kuma za a je a kaga kazanta ya tsaftace shi wannan yin wannan aikin da yake tagwa-tagwa a cikin sa ga tagwa nan tagwa abubuwa na ne marasa kyau duk ga sunan sun tabbata riya rujubu tun nafsi duk a cikin aikin to shin wannan aikin ne zai yi ma mutum tasiri wajen goge masa sabansa sabo wanda ma ya fi wancan saban قال يشير ومحبطات الأعمال ومفتدانها أكثر من أن تخطع أبو بول نسكي بات أيكا سوق ذا أيكا قال يشير أكثر من أن تخطع سوق ذا إيجياك الجيس فذا إيجياك الجيس با فذا إيجياك سبا أبو بول أيكا مجر وليس الشعر في العمل mali ya ce al'amarin ba aiki ba ne innama sha'anu fi hizbil amali mimma yusiluhu wa yuhbituhu wa yuhaddithuhu duk za ka iya cewa innama sha'anu lamarin na tabbata ne fi hizbil amal shin ka kiyaye aikin ka mimma yusiluhu daga abin da zai bata maka aiki wa yuhbituhu ya watsar maka da aikin ka Allah bai alza ba ku zo ku ce da Allah ya tsoratar da mu game da bacin ayyuka قال او عيد هو يا نود عيش الله شي كيش شي منظور صلى الله عليه وسلم شيء اكي خطاب يجريش اما والمراد به قصته لئن اشركت ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين قل الله فاعبد وكن من الشاكرين فنن أنما ما وان أن ما أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون دو أن النبا شاك قلت أكا لسافاته أو أن الآيوي من صوت الأنعام التي ولا إلى ذات الشركة لحبط عنهم ما كانوا يعملون دا تأبن لتكي أنك كاوايا لالك تبعكي بالتيابات هذا أشياء مفتطات العمل سنة ليوا أبو أن لتكي باتا أيكا سنة ليوا إيه كي متنيكا تعتنسن سنة ينسن ما نجي فرياء وكاقريا وإن تنكع ومن كان أنزلت مبرد للعمل ما تعيش رياء وهو أبواب كثيرة لا تغطى فسنة يتقنت رياء باب بكاتي باب بكاني ما تيوى إيه؟ أفير يبتعي بلمة الشحوة الخزية الشحوة الخزية mutum yana aikin addini shi ba neman mutane ke daidai shi ba ba neman mutane ke ziyade shi ba amma shi a ransa a ransa da za a zo wata rana ba neman yake aibe shi ba amma da wata rana za a zo littafa waɗanda suke yin aikin alkhairi ke ji ba a faɗe shi ba to sai ji haushi to ita ba malamai suka ce mata a sha'awatul khafiyya nau'i ne daga cikin ya ƙanana ƙanana ana lissafa masu aikin alheri kawai sai ka ji ba a ambaci sunan ka ba sai mutum ya ji ya ji haushi a ransa to sunanta a ashhawatul khafiyya sha'awa ce ta san a yabe ka amma ka ga a boye amma kai ki tunani kuma kai asali da kai wannan aikin ba kai bane ba dama don a yabe ka ba ba kai bane don a faɗi sunan ka amma yanzu kuma da aka tashi faɗin sunayen masu sai ka ji ba a faɗi naka ba sai ka ji haushi to a sha'awatul khafiyya ta samu mutum har kin wannan sai mutum ya makansa tarbiyya yi kokarin barin haka da ka tare sannan riya yan uwa ba waɗanda riya tafi kama kamar masu addini riya ta fi kama masu addini waɗanda suka fi riya riya tafi shetan ya baza komarsa ta riya domin ya karauto su shiga cikin wannan komar kariya wallahi masu addini tsakanin malamai masu wa'azi masu karantarwa makaranta alkur'ani ramoni da masu da'awa dole sai mutum ya ta roƙon Allah shi za hadda addu'a ba Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika ma laysa li bihi ilmun ما ما ما, ما اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم abinda na sani na yi ya Allah ya Allah ka tsare wanda kuma ban san na yi ba ya Allah ka gafarta mu haka mun so mai karantar da addu'a ta riya idan mutum yana jin riya a cikin zuciyarsa yana nema ta masa mummunan tasiri to abin da zai kai kenan Allah ya tsare shi وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا سنن باريا با با إخلاس با يا سام إخلاس سنن أبلون شرف النقبة شيني وقول العمل غير مقيد مقيد حسن شيء ورأيكي با أتأي ليش أني مسا إياكا با باتباع السنة تحن يبن سنة أيضا ونما موجب لكونه باطلا ونما ناسا أيكي شما ناسي kaga mutum ya tsallake shi ya tsallake matakin farko lima lima as'ad dan ne zan yi aiki lillah dan Allah to mutum ya tsallake matakin ne yake sannan kaifa a'mal shi ma sai mutum ya amsa wannan tambaya kaifa a'malu shine kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya amalu kaji wannan wa yana fa lissafa wannan mufsidat ne kagari yana ciki riye da nau'ukanta hatta ash-shahwatul khafiyya sannan ga ne adamu tiba'i sunna yana cikin muhbit muhbitatul amal sannan wa lamannu bihi ala Allah ta'ala bi qalbihi mufsidun lahu sannan ko mutum ya rika ma Allah gori yana ganin ai ya ma Allah abu kaza a cikin zuciyarka ba ko baka faɗi da baki ba to shi ma yana cin abin da ke bata aiki وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصيلة مفسد لها هكذا لما أتيني متن يتدكى كما يزوين أقول يتوتكى موني موانا أبو ميتو يزوين أمسا قول يموني إنساني دا البر دا البر دا الإنسان معنى سهي توتكى وصيلة نسادة زمنتا سنمكي يزوين أقول دكا موني ناشين قبل لكي باك أيش Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu ma lahu ri'a an-nas ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa da kuka yi imani la tubtilu sadaqatikum kakkum fata sadaqotinku bil manni da gori wal adha da cutarwa gori shine ka zo kana faɗa ma mutum ka ce ai kai ka masa al'ada ka rika masa kuma bi da kulli ka bashi kyautar ka masa sadaka kuma daga baya ka zo ka ɗauki wannan a matsayin abin da za ka yi amfani da shi kuma wajen walakanta shi da muzanta shi in ka yi wa mutum kai masa dan Allah eh وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات ما ليس mafi yawancin mutane da kake ganin su ba su da labarin kyawawan munanan ayyuka da. التي تحبط السيئات الحسنات wanda suke fata kyawawan ayyuka mafi yawancin mutane ba su san munanan ayyukan وقد قال الله تعالى عنا مدغتي الزكينة شوى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تدعوا له بالقول كجحر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هكذا حين وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات allati tuhbitu alhasanati shine sai ya kafa hujja da wannan aya ya ku wadanda kuka yi imani la tarfa'u aswatakum kada ku rika daga sautin ku fauka sautin nabi a saban sautin annabi sallama musu aka yi a gaban manzo Allah sallallahu manzo Allah sallallahu yana zaune habai suna musu wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza manzo sallallahu ya shigo ya kyale bai ce musu komai ba تيقاش أنتو أنتو كدونا الآية في صورة الحذرات يا أيها الذين أمروا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله والنمى جلت تخد شيء فذاقوا بري مزل سمي ينكهوا وكل شيء بقى مطعين ثنانيا وانت عكيم وحي كن تقديم أنفسكم على الله ورسوله قدمتم أنفسكم على الله ورسوله سن النبي يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم وانا مسلم نقول أي أنبنا ذوني يكف ساكن فوق صوت النبي سما صوت سما صوت النبي صلى الله ولا تدعه له بالقول كذا قرئ بين ما من زال سوى ما كان كنا شيخ قرئ ان كذا كذا مريم فقول لي انت حبط اعمالكم قد ايتم فصلالاتي وانتم لا تشكرون ان حالكم فصليبا فحذر المؤمن من قبول اعمالهم في ان لا مدوكين سجيه فقد كذا كما دفعت ايكم سجيه بالجحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحن يرفينا مكانا أجب أمان ذلك سبا سنة مكانا ذلك حال يعني في ذلك حالة أما يذهب بعضهم لبعض أما يد وصد جسدن سسكي أما يد تاشي تاشي مكانا سنة مكانا ذلك حال يعني في سنة مجونا قال لي وليس هذا ذر الدرس وانا فضع من تبتش فالمعصية تحبط العمل وانا هؤوني بارد تبتش ka san da iske ba bata aiki baki da har malamai na tattauna da mutum zai yi da wal iyazu billah idan alhaji ne wasu malamai suna ganin zai sake sabon haji domin wannan zai ta bata masa aikin sa baki daya to da kai yanzu ya dawo musulunci ya zo a matsayin sabo yanzu ba alhaji bane inda ana ce masa alhaji sai a goge sai ya sake zuwa ya je sabon haji haka wasu malamai suke kai wasu kuma suna ganin in ya dawo ya tuba Allah zai dawo masa da abubuwan da ya aikata shawawa da a ci gaba da littafi daga nan to kun ga shi ne ma ne ce nan fa ba da fa suka yi ba amma sabo ne amma duk da haka bal ma'asiyatu bal ma'asiyatun tuhbitu al-amala wa sahibuha la yashkuruha sako ne mai ba ta aiki amma mai wannan sabon bai ma san saban ba bai ma san yayi saban ba bai san yayi ba أما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وحديه وطريقه قول غيره وحديه وحديه وطريقه فأميكم ذا كانك جمتم أن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وحديه وطريقه قول غيره وحديه وطريقه ماذا كانك جمتم أن شيكم يجبا تستع مجنه ونأكم مجنه منذ الله عليه da tsarin rayuwar wani akan tsarin rayuwar manzo Allah sallama da hanyar da manzo Allah sallama ya ba akan hanyar da ya fifita hanyar wani akan hanyar manzo Allah sallama me zaton ka game da shi alaysa hada qad hadda amaluhu wa huwa la yashu ashe wannan aikin sa bai lalace ba ashe bai sani ba hmm? aikin wannan bai lalace ba ashe bai sani ba ya gabatar da maganar manzan Allah maganar wani manzan Allah sama akan na manzan Allah Salama. sai a ce masa annabi ya ce sai shehin sa ya ce malamin shi ya ce ko imamin sa na mazhabin sa ya ce alhaji ga maganar manzan Allah Salama? sai a zo a ce ga tsarin rayuwar manzan sama sai ce shi a'a na wane ce a ce ga irin yadda annabi ke zikiri sai ce a'a shi ne mishi ba ko bai ce da baki ba a aikace lisanul hali ablahu min lisanil maqali maganar da za ka yi a ga yanayinka a aikace ta fi tasiri fiye da maganar da za ka yi ta baki da harshe a aikace kai wannan ke nuna isa da kwacewa manzalin sama ya gama sallah sai ce astaghfirullah su Allahumma anta salamu minka salamu tabaraka ya har ya gama sai wani ya zo ya tsara maka ya ce abin da za a yi da an gama sallah sai wani ya zo ya ce a yi tallafi kafa sha ɗaya ka yi kafa biyu an ce a kafa a yi kafa sha ɗaya ka yi kafa biyu sai a ce ta baje da kafa hudu baka gama kafa ɗaya ba sai a ce iza ta a kafa hudu baka gama iza ta a kafa ɗaya ba alhaji hudu aka ce ka yi ta ce ya nabi ɗari da ɗaya ko ba ka ake yi ba wannan misali ne na kusa da kowa zai gane ga abin da annabi sallama ya tsara ga yadda kuma wani shi kuma ya zo ya tsara ma yadda mutane za su annabi sallama ya karantar da sahabbansa masu fasaha talati sai wani ya zai ce a ka adana manzo Allah sama ga wani nan mai wahala koya sai ya koya maka اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والحاج إلى سعادك المستكين وعلى علي حق قدره ومقداره الأزم أستغفر الله يقول جدا لما نزال السماء من فخاعة شكا بلاغة شكرا دلاغة الحركي إيه، هي نكوان سنة الفاتي ولما أغلقها وأنت دو لما يسنع جنن حتى أنفاظ صلاة الفاتي akwai akwai akwai nau'i na na makirci a ciki eh salatul fati lam al alfazuha ba an yi ittifaki bane akwai malaman da suke ganin salimat alfazuha alfazuha salimatu akwai kuma malaman da suke ganin fiha shay min al-makidati zakka baki daya ma'anan wa mabnan salatul fatihi batilatu ya za mutum ya zo a ya riƙa yi ga na manzo Allah sallama da ya karanta sa masu balaga balagar su da nahawun su da sarfin su duk da Allah ya halicce su da shi ba wahala suka ta suka koya ba ba su garanci amma duk da haka suka ce alimna kaifa nusallimu alayka wala nadri kaifa nusalli alayka fa alimna فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شيء لم صلاة الفاتحة ماذا جوهرة الكمال شيء لو كنت جوهرة الكمال ما تحدث دون عيسي قارة صلاة الفاتحة نادي خوتن حتى amma shi wannan saboda a tsalsamin saman da ke ciki wani saman da haka ba kalmomin suke ba a mil askali kaga duk wannan abubuwa ne da mutum ya kamata ya kalla to a komai to idan muka tafi faru yana da tsawo saboda haka mu tsaya a nan ga nan saba ma bin tsarin manzo salama yana ba ta aiki Allah ya tsare mu babu jaza'il walidai babu jaza'il walidai babun da babun da zai yi bayani akan sakamakon iyaye shin iyaye zai iya yiwa a saka musu a duniya sai ina ganin misali da an sa babin a sa hal fi duniya zai iya yiwuwa a iya saka ma iyaye a duniya saboda hadisan da za mu karanta a cikin babu suna nuna haka ba ana nufin da sakamakon su a lahira ba shin a duniya za a iya saka musu a ce ga wani abu ka aikata shine a makofin sakamakon abin da iyayenka suka maka shin zai yiwu a samu haka hali yumkinu an yujizal walidani zai iya yiwuwa a saka ma iyaye shine babu jaza'il walidai حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سحيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يا سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه qala daga manzo Allah ya yace la yujzi waladun walida babu ɗan da zai iya saka ma ubansa illa an yaji da mamlukan sai dai idan da zai iya ganin babansa a matsayin bawa fa yashtari yahu sai sai baban nan nata fa yu'tiqahu fi ya in yi wannan to ana ganin ya saka wa babansa to ku kalla maganar da kyau wa zai yi fati ga baban shi a cikin bauta akwai wanda zai yi fati ga baban shi a cikin bauta hmm? ka ga ke ba za ka iya saka mishi ba ke tun da ba za ka so ka kai shi a cikin bauta ba ba shi haka ce shi a yanta shi a ce ba za ka iya saka masa a duniya ba ke kujiban misalin da manzon sallallahu alaihi illa an yajidahu mamlukan man yuridu an yajida abahu mamlukan لا أحد لا أحد يغزو ولا أحد يعمل أن يرى أباه مملوكا مغبوطا بحبال العبودية والرق ba wanda zai so a cinye ga baban shi a cikin tauri an ma babansa ɗaurin goro ko goro a matsayin bawa to kaga tun da ba wanda zai so haka ashe ba ba za iya saka masa ba ka gani saboda haka mutum ya yi iyaka abin da zai yi wajen kyautata ma mahaifansa amma duk abin da zai ba zai iya biyan su ba to wanda Allah bai halicci baban nan ba to ina ma za a samu mutum da Allah ya halicci baban nan sai baban ya zaman sa a matsayin ta su ya ci aure to ina za a same ka ba za a samu mutum ba ashe laqad kana fadlul walidayn alayka azima inna fadla walidayka alayka azimun bi girmani حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بغدة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف في البيت حمل أمه وراء ظهره يقول wannan أبو بغدة ya سمعت أبي يحدث ناجي بابانا سيد بن أبي na abi ناجي بابانا يحدث na ji باري annahu shahida ibn umar ya zo wajen sayyidina abdullah ibn umar ya ga sayyidina abdullah ibn umar a cikin ka'aba a masallacin ka'aba wa rajulun yamaniyun ya tsofu a gefe guda kuma ga wani mutumi shi kuma dan kasar yaman ya tsofu yana waji. hamala ummahu wa a sahabi ya goya mamarsa a bayanta ku dubai wanda ya taba zuwa aikin hajji ya san wahalar tawaji in ma baka taba zuwa ba za ka gani a talabijin tawafi can da ake yin can da wahala ake sha akwai tawafin da za ka iya fara maka gudu saboda yadda za a baki takadis numfashinka na neman ya tafi sai dai mutum da ya samu wata furca in ya ga hanya ko sai dai gudu ya fasa saboda wahalar tawafi ga gogoriyar mutane da matsi a matsi ka a taka ka sannan kuma ga tsawo wannan tafiya da wuce gani ba karamin nisa ga ta ba kafin ka zagayo daga alhazrul aswadu ka sake zagayowa aswadu kayi kayi tsawa fi dai kenan to wani wanda bai saba da wahala ba sai fara sai fara shashaka yana shashaka yana yana numfashin shi na sama sama wanda bai saba motsa jiki ba bai saba tafiyar kasa ba bai saba wahala ba shi yasa wasu in aka tambaye ta aka ce irin manya-manyan nan da suke zuwa aikin haji wasu wallahi ba za ka yi suna ce manya-manyan mu na Najeriya nan da za ka tambaya ka ce yaushe wani ya taba ganin sun yi ce to ba zai ba ka labari ba ba za su iya ba inda za su ba a mota suke yawo ko kuna tafiya kilomita tara a ƙasa sai ku gansu su suna tafiya a ƙasa a mota manya-manyan motoci sun zo sun wuce inda suke takama a Najeriya haka suke yin sun can suna da motoci ban ga kasar da take da motoci al-bisasul hajji a duniya ban ga hajji commission da ke da motocin hajji commission din Najeriya ba amma ba wanda yake in Najeriya tafiya kasa da shan wahala da hawa saman mota kaga mutum mai matsayi an ɗauke shi ana jawo shi hau saman mota yana cin daɗi kawai ga mutum na a saman mota kamar bacci jefa sai kawai sai mutum ya gan shi a saman ta shi a Najeriya saboda rashin tsari to wannan mutumin ya ji ba wahalar dawaki sai ya ɗau babarta sai ya goya ta a baya yana mayi sai kawai ya ga sai na Abdullahi ibn Umar sai wani baiti إني لها بعيرها المدلل إن أدعيرت ركابها لم ادعاري إني لها بعيرها المذلل إن أذعيرت ركابها لم أذعاري إني لليني لها كما من تاوى بعيرها المذلل نيني راقمنت مذلل وانت ذات حوباين في سقوة الصنع المدلل إن أذئرت ركابها لم أزعاني idan ababen hawa idan abin hawan nan ya firgita idan ababen hawan da ake hawa ko ta saba hawa ba ni ba yau da ta saba ta hau rakumi ta saba ta hau doki ta saba ta hau jaki ta saba ta hau alfadari in uzirat idan su suna razana su ji sun gaji ko idan sai haka su ci su ci su lam uzari ni ba zan furgita ba ni ba zan razana ba wato bayana a wajen ta yafi bayan rakuni daɗi bayana a wajen ta yafi bayan doki daɗi bayana a wajen ta yafi bayan alfadari daɗi balle kuma su jaki wato magana su wanda sai dai a hauda ma bayan nashi gab da bindi shi bai bi a hau tsakiya ba saboda siya in ka hau tsakiya ka da kai ya tutu sai dai ka hau ka gab da karshe kuma ba ke ba <laughs> dole tsabagen lalata in ta jaki to baya yana nuna bayansa yadda mamarsa ta samu tamakku ne a bayansa ko ba zai gaji ba yana nuna ba zai gaji ba to wanda ba zai tsorata ba in an ce azza'u shine tsorata to ni ba zan tsorata ba ba zan firgita ba ba tsoro a tare da ni so da ka za ta ji baya na kamar ta hau wata kasuwar cipci wadda ba ta jin gargada in an zo rami ba za ta ji ba kawai sai dai a zo a wuce sun haka wannan lubacin wata rana an dauke mu a wata kasuwar mota aka kai mu muka je zango sati muka wuce wata hanya mai fadar da kai ba mu ci ba sai sati ne zuwa aka zo da wata ƴan karamar mota sai ce ah wai wannan hanyar muka bi kuma ba wannan hanyar muka bi ba Ke bambancin mota kan sama. to shi ne irin wannan to wannan wannan wannan wannan wannan mutumi dan kasar yanar ya goya babar sai yana mata wannan sun maƙada sai ce ya fi Umar ya ce ya abdullahi bin umar a turani jazaitu ha ko aka rani jazaitu ha shin a ganin ka na biya maman nan tawa wannan wahalar da nai da ita ne dawafi bakwai da ita tana bayana ina zagayawa yanzu ke ta ake sama ai ke ta ake sama akwai kekuna da masallaci ya samar irin kekunan nan da asibiti na rashin marasa lafiya to su ake tura mutane sai mutum kawai ya haye an taɓa faɗa min kudin ina jin duk zagaye da wafi bakwai ina jin masu yin na kasuwanci kudi ne mai yawa fariya ne ake ba su riyalan na da yawa mun na taɓa jin wani ya taɓa faɗa min ya ce zai ashirin ake ba su zagayen da za su yi bakwai da mutum to shi ya ɗauki mamarsa a baya shi ne sai tambayi sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu قال لا ولا بدفعة واحدة في لا يتيا ولا بدفعة واحدة كودا da yunkuri ɗaya da ta yi na haihuwarka a lokacin da take yunkurin naƙuda ta yi mata idan za su haihu wajen yin yunkurin nan na haihuwa alaikum salam wata sai ke yunkuri idan ta yi yunkuri a yunkurin nan da za ta yi wata sai ba wali ya fito dan bai fito ba wata ce yunkuri ke bayan gida gudawa wata da yin yunkurin nan sai jini ya ke ci jinin nan wani ba zai tsaya ba shi ke nan sai mutuwa wala bi zafratin wahida ko da da ko da da yunkuri ɗaya tak na haihuwa wallahi ba biya ta ba ثم طاف ابن عمر في سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يتوافي فأتى المقام يزو باين يا جماعة توافنسا يزو مقام إبراهيم فصلى ركعتين ركعوي غدابيو ثم قالت يتي يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامه يتي يا كي ابن أبي موسى ونعم الماجرين سن يتي مثلا inna kulla raka'atayn lalle kowace raka'a guda biyu da zaka yi bayan tawafi to kaffirani ma amamahuma to suna goge maka abin da ke gaban su na alhaki na sa'o karamin sa'o da ka yi ashe daga cikin sunnonin tawafi akwai ne akwai sunnatu tawaf ana san idan mutum ya gama tawafi to ya koma gefe kuma ya ne ya raka'atat tawaf wannan raka'atat tawaf sun ne ake ce musu sunnatu tawafi wasu babu a nasu wannan ziyada ko kuwa akwai a nashi eh wa babu a nashi eh babu to mun samu ziyada inna kullu rak'atayn tukaffiran ma ba duk kafarkoki guda biyu da za ka yi bayan fawafi to suna goge maka abin da ke gaba na sabu saban da baka yi ba ma to sun ga an gafarta maka amma gaba mun gane ai to daga a sunna duk tawafin da mutum yana bukata ya koma makamu Ibrahim alaihi salam ya rika a biyu idan bai samu damar tsedin makamu Ibrahim ba to yi a ko'ina a cikin masallaci wannan dai ba ita bace fa'idar hadisin babba fa'ida ita ce mutum ba zai iya biyan iyayensa ba wannan da ya zo ya yi wannan tawafin da mahaifiyarsa a bayan bayansa ya ɗauke ta kila mace ce ma mai kiba shi ko bai da kiba bai gano ta ba amma ya ɗauke ta yi wannan tsawafi da ita so bakwai ya zagaya ya zagaya wannan na ya ce masa ya biya wallah la wala bi dafratin wahida ko da da yunkuri dai na raɗaɗi na na naƙuda da wannan yunkurin da ta yi wallahi baka ka biya ta ba ta za ka iya biya ba ashe ashe mutum ba zai iya biya ba ke wannan shi ne babban fikin hadisi to ga haka tambaya kene ya halatta mutum yana dawaci yana waka ko ko dawafin na mamarsa ne shi ban da shi idan ko mutum ya ɗauki wani zai iya dawafi yana ɗauke da wani shi ma yana yi ga wani ya ɗauka ko ku ya halatta mutum yana dawafi har da baiti rajazi ga rajazi nan ya buga kayan shi hmm? ko ko shi ita yake ma dawafi ita take kun shi biye shi ne har ya samu dama yake baiti kaya duk ya zama dolo ba uzu billahi eh baiti amma magana aka ce ba ya halatta da ma ya magana amma hatta baiti mutum da aka ce kai ta ibada kana addu'a akwai wurare masu daraja a wannan wajen kaga manzon sama in yazo multazam in yazo multazam shine abin da ke tsakanin alhazrul aswad da kuma me da kofar Ka'aba annabi sallama yakan tsaya ba a wajen yi addu'a haka a hankali yakan ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar annabi da yin addu'a a wajen sannan dawaci ga baki dai sai ana son aika addu'a shi yasa malamai suka ce babu wani zikiri makhsusi da aka ware ma ko ta addu'a ta zo mutum zai yi to nan wannan yana nuna ita yake ma dawafi ko ko ya halatta wannan baitin da ya bai fata masa dawafi domin na Umar Abdullahi bin Umar lam yunkir alaihi bai masa inkarin wannan baitin da yayi ba sannan <laughs> kuma zai take yin daki baitin da yayi waka da ya kai inni lahaba ihu hal musallalu Ah, wa yana yi ne yana jin daɗi irin kamar lokacin da ake ginin masallacin manzon sallama din nan ana bada bai eh eh ba fa ba ba shi kuka yi ba yana yi ne daɗi kawai ya kai mai daɗi gani nan to ai ba baitin da yi ba baiti bane na sabo baiti kuma a shiru. نوع من الكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح هكذا نائشة رضي الله تعالى زي ما كانت حديثا نائشة عجبا waƙe magana ce nau'i ne na magana mai kyau mai kyau ce to da ya halatta ai magana da wafi to tun da ya halatta ai magana da wafi shi ma magana yayi anan baya nuna cewa ka ku duba hadisi wa rajulun yamaniyun ya bil baiti wa rajulun yamaniyun yatufu bil bayt ko ba ku ga wannan hadisin ba ba ku ga magana ba hamala ummuhu wara'a zahrihi wa hiya aidan baza tatufu ko da ba ambata ba <laughs> saboda ashiru nau'un min al-kalam hasanuhu hasanun wa qabihuhu qabihun shikenan saboda ya halatta mutum ya magana ya faɗi wani baiti a cikin a cikin a cikin tawafi tunda ya halatta ai magana duk da bai laifi ba shi yake tawafi shi da mahaifiyarsa wallahu a'lam حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن ابي حازم عن ابي مره مولى عقيل ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه كان يستخلفه موال wannan asali يا تياغا ابو مره مولا عقي يكي باب لاباد تابعيني يكي ان ابا هريره كان يستخلبه مغوان للي للي مغوان بن الحكم مغوان بن الحكم يا كسن شي يكم سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه يا زمن متى مغاجين دي a lokacin da zai yi tafiya. a cikin tsarin banu umayya shine na nawa shine na hudu muawiya ibn abi sufyana sai yazid ibn muawiya sai muawiya tsani sai marwan ibn al-hakam sahabbai sun kasu gida-gida a gaba da mulkin marwan ibn al-hakam domin mulkin marwan ibn al-hakam mulki ne na juyin mulki بوان بن الحكم توي ملكي يموا يما سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وان سيدنا عبد الله بن الزبير يا تامو ملك الحجاز بلاد الحجاز اما سمبايا امكا دا مدينة sannan kuma an بنغري mubaya a wani bangare na Iraki an masa to marwan ibn al-hakam ya zo ya yaki na abdullahi ibn zubair ya aiko da al-hajjaj ibn yusuf al ya yake shi har ya kashe shi sai ya hau mulki sai sahabbai su kasu gida-gida a game da mulkin marwan wasu kamar na abu huraira sai suka ga fitinar huruji su yi magwazin hakan ta waye su masa zanga-zanga to zai jawo a take zubar da wani jinin da ya ci yawa fiye da jinin da aka zubar na kashi na Abdullahi bin Zubair radiyallahu ta'ala anhuma to daga ce suka yadda da mulkin su suka masa mubaya'a wasu kuma daga cikin sahabbai su suka goge suka koma gefe ba su yadda da mulkin sa ba kuma suka yi huruji suka fita daga mulkin mulkinsa suka masa tawaye wasu kuma irin su sayyidina abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu su sai suka tsaya dama duk da haka take su bayyana ra'ayinsu ba dama su ba su shiga siyasa abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu Allah ya karɓi ran sayyidina abdullahi bai taɓa shiga siyasa ba shi yasa wasu daga cikin 'yan shi'a masu sassautar masu sassautar ra'ayi ba su cika taɓa abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu ma ba to sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yana cikin waɗanda suka yi amfani da maslaha suka ce idan aka ce za a yi ma Marwanu khuruji a masa tawaye a yi masa zanga-zanga to fitilar da za ta abu sai ta fi wadda aka yi ta yawmul harra in an ce yawmul harra shine yakin da aka yi aka kashe sayyidina Abdullahi ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu to daga nan ne ma wasu malamai na siyasar musulunci sai suke ganin ashe hanyoyin da shugaba zai kai ga mulki kuma a yadda da mulkinsa hanyoyi uku ne hanya ta farko dari shura hanya ta shura ita ce aka zaɓi na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu a kanta ita ce aka zaɓi na Usmanu a kanta ita ce aka zaɓi na Ali radiyallahu ta'ala anhu a kanta sannan sai hanya ta bi ita ce tariqul istikhlaf ko abin da take ce mishi wilayatul ahad shugaban da zai rasu sai ya ce idan ya rasuwa ne ya zama shine shugaba wato abin da ake ce wilayatul ahad ya zama waliyul ahad dinta wanda a yanzu sai fita suna ce masa al-amir sannan sai suka ce al-ghalaba al-qahr wal-ghalaba hanya ta uku ita ce idan aka samu wani ya zo ya kwace mulki da ƙarfin tsiya kuma sojoji suka zama su shi suke baya shi suke bi ‘yan sanda shi suke bi ya mallaki gwamnan banki kudin gwam asusun baitul malin gwamnati na hannunsa to shi ma ya tabbata ya zama shugaba kenan kuma wajibi ne a masa da'a a cikin abin da ba saban Allah ba ne wannan asalin daga inda aka samu kenan لنبيه سيدنا أبو مريرة رضي الله تعالى عنه وسكم صلاة جلسة بانا عكا شيء وطريق الغلبة القهر فحنى بجي لمثل انت يدريتا يومن صلاة وما كان أصله باطلا فبقوا أولادي أن يكون باطلا أبند أسل صلاة تتشيلة تو أشياء فرق سعيه شمزي في يبتن تنتع زملا لا تتشيل mutum da zai zo ya kwashi ya juye mulki ya kashe wasu ya zama shugaba sannan a ce a mata biyayya bai cancanta a masa shugaban biyayya ba a wajen wasu malamai so daga wannan matsala ce mun talafin fiha na kawo wannan ne saboda an faɗi cewa ya takhalifuhu marwanu marwanu bin hakan ba sahabi bane marwanu bin hakan tabi'i akwai abubuwa na mahasin da yake da su a cikin sarakunan banu umayya daga kansa zuwa 'ya'yansa yana ɗaya daga cikin waɗanda ake faɗin alkhairin su wa in kana alaihi ba alaihi eh, yana da kuma abubuwa na tuhuma da kuma abubuwa wanda suka zama marasa kyau al'adar ɗan adam ɗin da ya kasance dama manzo Allah sama ya lissafa cewa su mulki ne nasu ba ba khilafa bace baya cikin lissafin khilafa sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu ma baya cikin lissafin khilafa yana cikin mulkun ne mun fahimci wannan ai وكان وكان يكون بذي الحليفة sai ya zama shi yana a zulhulaifa a zulhulaifa Hulaifa. wajen mutanen wajen da mutanen madina suke yin suke yin harami ko miƙatin mutanen madina kenan fa kanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhara sai mama shi ta kasance a wani gida shi kuma yana wani gida amma ba akwai matsala a game da wannan isnadin mun ما amma akwai malaman da حديث آه، حسن فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال إذا ينية زي بتاع في سيا أباكم قوفة تسيرك السلام عليك يا أمتا أمن شن الله كي متكلم ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته ما سيت حمسة مسا كان ردت ko eh eh raddat ma ajabat bi ahsana min ha bal raddat ko fa yaqulu rahimaki kama rabbaytini sakiran ce Allah ya miki rahama ya ji tausayin ki kamar yadda kika rene ni ina dan karami fa taqulu rahimaka Allah kama barartani kabira kai kuma Allah ya ji kanka kamar yadda kai min biyayya alhali ka girma ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله sannan idan ya nufin zai shiga haka zai shiga kuma sai wannan sai wannan sai mata haka wannan akwai malaman da suke ganin hadisi ne da shi saboda sa'id ibn abi hilal da aka ambata a baya ta ya samu ikhtilafi a karshen rayuwarsa shi ya jawo sai hadisin ya zama hadisi ne za'ifi to amma akwai wasu hadisan da za a ambata mana a baya idan aka haɗa su za su ba hadisin dama ya zama hadisi hasanin da rayu saboda a takaice dai hadisi ne hasanin da rayu kun fahimta in an haɗa shi da hadisan da za mu karanta a gaba والله تعالى أعلى وأعلم ai aí. Pode não? ai faranta maka rai kai aiki ya faranta maka rai ai ba ya bane ka ji daɗin kai ma ka bauta ma Allah ba sa ya bane amma wannan daɗin da ka ji don kai sallar sai ka ji haushi eh? to mutane sai suka yi matsalar su suka ce ko mutum ya ji daɗi bayan ya gama aiki don Allah sai mutane suka faɗi alhairin da mutum ya yi sai ya ji daɗi a ransa wannan bai ai dama bai nemi daɗin ba ko ya nemi ya banne eh sai mun sun yake tilka bushra azima wannan bushara ce ta cewa Allah ya karba aikin sa tun a duniya da aka fara nuna masa haka bai shafi aiki ba ka fahimta jin daɗi idan an yabe ka bayan ka gama aiki kai ba ka yi bane dan a yabe ka daga baya sai aka yabe ka kuma sai ka ji daɗi wannan bai taɓa aiki ba baya sirriya ka gani? me ya riya shi ne lokacin da mutum zai yi aikin ya nemi ya ba idan ya gama sai ji ba a yabe shi ba sai ya kama jin haushi ba ma ga abin da na yi ba ko ba gani ba to kaga shi ne riya amma mutum ya yi aikinsa khalisan li illa sai mutane suna cewa kai kaza kaza kaza sai ji daɗi a ransa manzo sun yi ce wannan bishara ce ta kusa Allah ya fara masa bishara ne ya tabbatar masa da cewa aikinsa an riga an anka shi yasa sai aka sa masa alqabulu fil ard Allah ya sa mutane ma suka karba suka karbe shi a banka kalla kafin ga lahira shi mana shi ne yake tsayuwa a zulhulaifa akwai waccan riwaya da za ta zo da ita ce albani ya inganta ta za a yi bayani akan cewa yana tsayawa ba a aqif in an ce aqif madina na da aqif da yawa aqif shine kwari a madina aqif to aqif aqif na da yawa a madina daga cikin wajajen da ake cewa aqif akwai kusa da zulhulaifa za a ambata masa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك